mu soma rahotanni ne daga jamhuriyar Nijar inda shugaban rundunar dogara fadar shugaban kasar jamhuriyar Nijar ɗan janar Abdulrahman Ciyani ya ayyana kansa a zaman sabon shugaban kasar bayan juyin mulkin da ya a ranar Laraba. Shi ne dai ya jagoranci wasu sojoji wajen kifar da shugaban kasar Muhammad bazum daga kan mulki. Sojojin dai na ci gaba da tsare hamararren shugaban kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Cima Ila Yusufu. bayan da aka kwashe sama da sa'o'i 48 ba tare da an san inda akalar masu juyin mulkin ta dosa ba kan batun wane ne zai jara gamar majalisar ceton kasar ta cnsp abinda ya haifar da rudani shakku da shaci faɗi tsakanin al'ummar ƙasa. dazun nan ne shugaban Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya bayyana cikin kansa na dogarawan shugaban kasa rundunar da ya jagoranta har zuwa ranar Laraba 26 ga wannan wata da muke ciki ranar da ya garkuwa da shugaba Muhammad Bazoum kafin cikin wata sanarwa su tabbatar da karbe mulki. A cikin jawabin da yi zuwa ga 'yan kasar Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya bayyana dalilan da suka kai shiga ɗaukar matakin kifar da gwamnatin ta ubangidan shi yana cewa. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie ya ce muhimmin dalilin da ya ba majalisar ceton kasar kwarin gwiwar aiwatar da wannan juyin mulki shine na ceto wannan kasa daga sakaci da aikata kurakurai da shugaba bazum yake da hakan kuma ya ce da yadda 'yan siyasa ke nunawa a idon kasa da kuma na duniya cewa ba matsalar tsaro ta kare kuma alhali ba haka mutum yake ba e kasar na cikin wani mugun hali na matsalar ta tsaro ya ce kuma akwai matsalar taɓarɓarewa tattalin arziki da ta zamantakewa ga kuma cin hanci da rashawa da yi ma kasar kaka gida sai dai a cewar canga calambo waɗannan dalilai ba hujja ba ce ta kifar da gwamnati wannan ba wani abu ne illa koma baya ga demokratiya ta afirka ta niger da duka ma fadin duniya saboda wannan dalilai da suka bada mun yi watsi da su dalilai ne wanda babu hujja babu dalili illa sun yi shi ne wani juyin mulki don cima wata matsaya ta kansu da wannan damar cewa mu a matsayin mu na yan Nijar muke kira soja su da wa hula mulki saboda mu ba mu lamunta ba ba za mu amince ba da cewa Eh, kowane lokaci idan sojoji suna so su cimma wasu burka wasu dalilai wanda ba a san mama manuharsu za su kawar da gwamnati. Ko da yake shugaban muryar talaka Alhaji Nasir Saidu na ganin ko ba komi hankali ya kwanta tun da yanzu an san inda aka halatta juya. Da farko dai ana iya a ce hankalin 'yan ƙasa ya kwanta domin an san inda an ka sama gaba a yanzu. Abun da muka sa ma gaba shine 'yan ƙasa su kwantar da hankalinsu su kawo goyon baya ga su sabin sojoji waɗanda sun ka ɗauki mulki domin mu yi kokowa tare a samu a maido kwanciyar hankali a cikin ƙasa 'yan uwanmu waɗanda sun baro wuraren zamansu su samu su koma a samu a farfaɗo tattalin arziki a cikin ƙasa kowane ɗan ƙasa ya samu rabon shi cikin adalci da tahiyar da shari'a daidai yadda dokoki na ƙasa suka tanada. Sai dai kuma kamar yadda 'yan magana ke cewa tana ƙasa tana dabo don bayan koro ma'aikatan da ke unguwannin da ke kewayen fadar shugaban ƙasa da aka yi ɗazun nan. bisa dalilai na rashin tabbacin abin da kan iya faruwa majalisar ceton ƙasa ta cnsp ta fitar da wata sanarwa da ta ce wasu daga cikin jami'an hambararren gwamnati da suka samu makafa cikin ofisoshin jakadancin wasu ƙasashe na kitsa makarkashiya kan yadda za su dawo da hambararriyar gwamnatin jama'ila isufu bbc hausa daga yamai jamhuriyar niger To da yake masu iya magana na cewa baya ba ta da kaɗan yanzu kai tsaye ta wayar tarho ina tare da wakiliyar tamu ta jamhuriyar Nijar ɗin Cima Ila Yusufu. Cima kina tare da mu? Ina tare da ku Umaima. To kamar yaya yanayin jama'a yake a nan birnin Yamai ɗin da yake yanzu ko in ce bayan jawabin sabon shugaba na mulkin soji? To bayan dai jawabin shugaba na mulkin soja na CNSP babu wani takamaimai wani sabon yanayi da ya bayyana ga al'umma mazamna birnin Yaman. Illa kawai dama dai abin da ake jira ne saboda an san shi ne ya jagoranci wannan juyin mulki kuma duk da cewa an ɗauki lokaci kafin ya bayyana kuma a san cewa shi ne zai jagoranci wannan majalisa ta ceton ƙasa eh, haka ne al'umma suke ta cewa shi ne zai kasance shugaban kuma ya tabbata yau ya bayyana a matsayin shi na shugaban wannan majalisa mm-hmm. illa eh, yanzu haka dai a shafukan sada zumunta dai ne mutanen ke ta bayyana ra'ayoyin su kan cancanta shi shugaban na na majalisar ko kuma rashin cancanta shi mm. yayin da wasu suke ganin eh lalle ya cancanta zai iya rike nishar zai iya Eh, magance dukkan dalilan da ya ce su ne suka jawo suka yi wannan juyin mulkin wasu gani suke kawai shaci hudu ne magana ce kawai yake saboda yau shekara goma sha biyu kenan da rabi da yake zaman shugaban rundunar da ke kare shugaban kasa duka kuma mutane suke cewa batutuwan da ya zana dauko daga matsalolin na tsaro inda ya zancen wani hali na eh, boso harin inatas na shinagudar da sauransu mm, mm. lokacin shugaba muhammad isu ne suka ce aka yi dukkan waɗannan su ne mutanen suke cewa to me yasa a wancan lokacin bai dauki matashin kifar da gwamnati ba sai yanzu kuma wasu suna cewa magana ta cin hanci da rashawa da yake cewa ya makasa kaka gida yadda mutanen suke cewa sa bai ɗauki mulki ba a nan lokaci. To cima ban sani ba baya ga wannan ko a jawabin nashi ya taɓo maganar mai gidansa da ya hamɓarar wato shi Muhammad Bazum da kuma inda yake a yanzu? bai taɓo magana hambararren shugaba ba Muhammad Bazum illa kawai cikin zarge-zargen da ya mashi wanda ya ce su ne suka sa ya kifar da shi amma bai yi magana ba kan inda yake ko kuma me yake ciki. Eh, to a cikin rahoton ki mun ji kina cewa kamar majalisar mulkin soja na zargin cewa jami'an gwamnati da aka kifar na shirin warware juyin mulkin kamar a iya cewa kamar har yanzu da sauran kallo kenan? Eh to kamar da yadda ita sanarwar tasu ce ta bayyana suna cewa suna zargin wasu tsohin jami'an na hambararren gwamnati waɗanda yanzu haka sun ta mafaka a eh, ma'aikatun jakadancin wasu ƙasashe suna kitsa musu wata makarƙashiya mm. inda suka ce suna ɗauka al'ummar ƙasa da na waje kan shaidan abin da zai faruwa kuma abin da zai faruwa suka ce ba za a yi daɗi ba ƙasa da kuma al'ummar ƙasa. To madalla muna godiya kwarai da gaske cima ila Yusufu kenan daga jamhuriyar Nijar. To a dai shirye-shirye mu na gaba idan akwai wani sabon abu ko sauyi za mu ci gaba da ka muku karan bayanai. Yanzu gani nan ina tare da abokin aiki na Umar bin abu ko sauyi za mu ci gaba da ka muku karan bayanai. Yanzu gani nan ina tare da abokin aiki na Umar Mika'il wanda zai karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta shafukan sada zumunta da muhawara kenan kan wannan batu. Umar me mutane ke cewa to umaima sannu da aiki um, na duba shafukanmu na sadar zumunta musamman facebook da kuma twitter inda na ga ra'ayin inda na ga ra'ayin murjanatu m haruna mm. wadda take cewa mu dai ga mu a birnin yamai mun zuba wa sarautar allah ido hakanan akwai fatimatu salis aliyu wadda ta ce lafiya lau alhamdulillahi yau da safe an kawo mana shinkafa buhu biyu kowane gida da jaka ashirin a nan cikin garin mara daɗi to umaima sai dai bata faɗi wane ne ya basu waɗannan kaya ba sannan kuma ko hakan na da alaƙa da shi wannan jirin mulki da ake magana mm. har wayo a facebook ɗin da ya akwai ra'ayin sabi'u muhammad g town wanda ya ce daga nan birnin da magaram al'umma sun yi jagwam wasu na alhini wasu kuma na bore kan wannan jirin mulki da sojoji suka yi muna fatan tawagar sai dai yawo wato ecowas kenan za ta sasanta komai a shafinmu na twitter kuma akwai muhammad shamsuddin umar wanda ya ce mu kam a maraɗi komai yana tafiya daidai kai ka ce ba a yi juyin mulki ba to har yanzu a twitter da ya umewa akwai wani mai suna habu sani wanda ya ce allah ya sani ba na son wani abu ya taɓa najeriya haka kuma ba na son wani abu ya taɓa nijar Allah ya bamu zaman lafiya. To madalla an gaishe ka Umar Mika'il kenan kuma da haka agogon kicewa uku da kusan kwata a Najeriya da Nijar biyu da kusan kwata kenan agogon GMT da Ghana. Umai Musani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. A shafin mu na bbchausa.com kuna iya samu wasu ƙarin rahotanni da ma bayanai kan halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar. To gaba cikin shirin zamu je jihar Kano inda hukumomin jihar suka sake buɗe asibitin Hasiya Bayero da ake zargin tsohon Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigérienne, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Mes chers compatriotes, s'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire relayé par certains milieux politiques au niveau national et international et qui voudrait que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos laborieuses populations, avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliation et de frustrations. Les attaques meurtrières et traumatisantes de Bosso, Inates, Shinoboder, Anzuru, Bakorat et d'autres encore nous rappellent à suffisance de notre chair et de notre âme cette réalité au quotidien. Aussi, nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser des questions de savoir si la prise en charge actuelle de la question sécuritaire au Niger a permis de garantir notre sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre pays. Et si nous pouvons continuer ainsi, avec la même approche, les mêmes acteurs et les mêmes résultats. Il appartient à nous tous, chaque Nigérienne et chaque Nigérien, de répondre en ayant à l'esprit sa propre survie et les seuls intérêts du Niger. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous répondons avec force par la négative. Non, L'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Mes chers compatriotes, Parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. Sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opération militaire au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens est la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Le sens est la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali, alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins, la zone du Liptako-Gourma, dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Mes chers compatriotes, de toute évidence, les autorités de suisse se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leur